الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan darussa masu albarka darussan da muke yin bayani akan manufofin shari'ar addinin musulunci sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana sawa mu gane cewa addinin musulunci ya dace da kowanne zamani kamar yadda ya dace da kowanne lokaci sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana sawa mu gane cewa addinin musulunci addini ne wanda ya zo daga allah karanta manufofin shari'ar addinin musulunci zai sa mutum ya gane hasken da yake cikin wannan addini mai albarka karantar da manufofin shari'ar addinin musulunci zai iya sawa waɗanda ba musulmai ba su gane daraja da take cikin addinin musulunci su shigo ah, sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana sawa mutum ya zama cewa ah, ya gano hukunce-hukuncen da babu su a cikin alkur'ani babu su a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mutukar aka samu cewa illoli da kuma maslahohin da suke cikinsu sun yi daidai da waɗanda suka zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a ba su irin hukuncin da waɗancan suke da shi kada a manta cewa muna nan muna yin bayani ne akan a misalai na kulawa da manufofin shari'ar addinin musulunci a zamanin saidina umar radiyallahu anhu wanda saidina umar radiyallahu anhu idan ba a manta ba yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ilimi a cikin sahabbai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi sau da yawa ya kan faɗa abu sai ka ga wahayi ya sauka ya dace da abin da ya faɗa sannan sayyidina umar radiyallahu anhu Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi yana dacewa a gurare da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi ah, na taɓa ganin an kawo min wani nono a mafarki sai na sha na ƙoshi sai na ɗauki ragowar sai na ba umar sai aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam da me ka fassara wannan mafarkin sai yake cewa na fassara shi da ilimi idan ba a manta ba mun kawo misalai da yawa waɗanda suke nuna kulawar sayidina umar radiyallahu anhu wajen tabbatar da manufofin shari'ar addinin musulunci a cikin hukunce-hukuncen da suka faru a zamaninsa inda muka faɗa cewa a darasin da ya gabata mun yi bayani irin yadda sayidina umar yake neman mutane da cewa su tashi su nemi na kansu Ah, ya hana mutane zaman banza ya yi umarni da cewa mutane su yi ƙoƙari wajen riko da sana'a ah, sai dina umar radiyallahu anhu kamar yadda ya gabata a darasin da ya wuce akwai wani mutum da ya gan shi ya tashi yana neman taimako a masallaci saboda haka sai dina umar radiyallahu anhu sai ya ce da mutane wane ne zai ɗauki wannan mutumin domin ya bashi aikin kwadugo sai wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana da aikin da zai bashi saboda haka sayyidina umar yake cewa da shi duk wata nawa za ka dinga bashi sai yake cewa zan bashi kaza saboda haka sayyidina umar ya miƙa masa wannan mutumin ya tafi da shi ya je ya yi wa wannan sahabin aikin wata ɗaya da ya masa aikin wata ɗaya ya samu kuɗaɗe masu yawa daga nan saidina umar ya ba wa wannan mutumin ya ce masa ya tafi da waɗannan kuɗaɗen domin ya taimaka wa kanshi ah, wannan duka yana daga cikin abubuwan da ya dace da manufofin shari'ar addinin musulunci saboda duk lokacin da aka samu zaman banza to za a samu sace-sace a tsakanin mutane za a samu masu cin riba saboda haka nema wa mutane sana'a da kuma kwaɗaitar da su a kansu sami na kansu wannan yana daga cikin abin da ya dace da manufofin shari'ar addinin musulunci don haka wannan sai ya nuna mana cewa tabbas aikin da saidina umar ya yi ya dace da ah, shari'ar musulunci yana daga cikin abubuwan da saidina umar ya yi ah, ya kasance yana sanya cewa duk mutumin da aka ba shi ajiya in dai ya yi sakaci wannan abin da aka ba shi ajiya ya salwanta to dole sai ya biya kamar yadda malamai suka faɗa cewa duk lokacin da aka ba wa mutum ajiya to ba zai fita da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ba ko dai ya zama cewa ya kiyaye ajiyan nan a guri na musamman ba tare da dukiyarsa ba to duk lokacin da ya zama cewa ya kiyaye ta a guri na musamman ba tare da dukiyarsa ba to in dai bai yi sakaci ba to ba zai biya abin da aka samu na salwantar dukiya ba abin da ake kira sakaci shine mutum ya zama cewa ya bar abin da ya waje ba wannan shi ake kira sakaci kamar yanzu misali mutum ya ajiye kuɗi a fili inda kowa zai gan shi wannan shi ake kira sakaci Ah, saboda haka idan bai yi sakaci ba ba zai biya ba abu na biyu kuma shine mutum ya zama cewa ya hada kuɗin da kuɗinsa sai a samu cewa kuɗinsa suna nan amma kuɗin wanda ya bada ajiya sun bata to a nan gurin kamar yadda malamai suka faɗa to sai dina umar zai wajabta wa mutum ya zama cewa ah, ya biya wannan abin da ya bata saboda wannan yana nuna cewa ya yi ta'adi ko kuma ya yi sakaci saboda ya za a ce ka ba wa mutum ajiyar kuɗi ya ɗauki waɗannan kuɗaɗen ya ajiye haɗe da kuɗinsa sannan kuma ya zama cewa kuɗinsa suna nan amma kuma kuɗin amma kuɗin wancan mutumin sun ɓata naka haka sai dina umar radiyallahu anhu yana sanyawa a irin wannan hali ya ce dole wanda aka ba wa ajiyarsa ya biya kuɗin a wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske saboda wannan hanya ce wacce za ta kai zuwa ga kiyaye dukiya don haka saidina umar radiyallahu anhu ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya ga cewa dukiyar mutane ba ta salwanta ba yana daga cikin abubuwan da saidina umar radiyallahu anhu ya yi shine ne ya yi ƙoƙari ya ce masu sana'a waɗanda suke yin sana'o'i na musamman cewa su ma su dinga biyan abin da ya salwanta kamar yanzu marani idan ya kasance eh, ka kai masa ranar rigarka sai ya zama ah, wannan ah, rigar taka ta ɓata to zai biya kamar yadda aka rawaito saidina umar radiyallahu anhu ya taɓa sanya wani marani ya biya abin da ya ɓata daga hannunsa menene dalili akan haka saboda hakan zai iya jawowa mutane su dinga kiyaye kadarorin mutane yadda ya kamata amma idan aka bar su haka kara zube to wannan zai sa wasu daga cikinsu su dinga yin sakaci kamar yadda aka rawaito cewa sayidina aliyu radiyallahu anhu shi ma ya yi hakan lokacin da ya yi hakan sai yake cewa la ya sulhu linnasi illa dhalik ma'ana mutane ba za su iya gyaruwa ba sai ta wannan hanyar saboda haka duk lokacin da mutane ya zama cewa an kyale su ba a wajabta musu biyan abin da suka salwantar ta hanyar sana'o'insu da suke cin abinci ba to wannan zai iya jawowa su yi sakaci wajen kiyaye dukiyoyin mutane wannan kenan ah, yana daga cikin abubuwan da saidina umar ya yi waɗanda ba za a manta da shi ba shine ya farar da baitulmal ma'ana ya farar da wani guri na musamman wanda za a dinga kiyaye dukiyoyin mutane Ah, kamar yadda muka sani ah, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani guri wanda ake taskance dukiyoyi malamai sun ce dalili bis a kan haka shine saboda a lokacin dukiyoyi ba su riga sun yalwata ba duk kusan abin da aka samu aka zo da shi madina to galiban ana rabawa mutane ne saboda haka duk abin da aka samu ba a ajiye shi ana rabar da shi ne ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan a zamanin saidina abubakar shi ma babu wani guri mai suna baitulmal saboda a lokacin shi ma dukiya bata yawaita ba a duk abin da aka samu akan yi ƙoƙari wajen arabar da shi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kamar yadda muka sani a zamanin saidina umar radiyallahu anhu an buɗe garuruwa masu ɗimbin yawa wanda hakan ya sa aka samu dukiya mai ɗimbin yawa dukiyar da aka samu wannan ya sa saidina umar ya ware wani guri na musamman domin a dinga tara dukiyar musulmai kuma ya sanya abdullahi bin al'arkam da wasu mutane guda biyu domin su dinga kula da wannan dukiyar saidina umar radiyallahu anhu ya assasa baitulmali ne ba don wani abu ba illa saboda a kiyaye dukiyoyin mutane wanda kuma kiyaye dukiyoyin mutane yana daga cikin abubuwan da shari'a ta kula da su kuma shari'a addinin musulunci ta shar'anta yanke hannun barawo ba don wani abu ba illa kawai saboda a kiyaye dukiyoyin mutane kamar yadda malamai suka faɗa yana daga cikin ayyukan da sayyidina umar ya yi ya samu wasu littattafai wanda ya rubuta sunayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kowa a duba abin da ya kamata a bashi saidina umar radiyallahu anhu ya bi hanyoyi da yawa wajen kiyaye dukiyoyin mutane wanda hakan zai nuna mana kulawarsa da manufofin shari'ar addinin musulunci kamar yadda malamai suka faɗa ya bi hanyoyi mabambanta wajen kiyaye dukiyoyin mutane na farko ga shi kansa saidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana kula da dukiyoyin mutane baya yadda ya yi wani tasarrufi wanda zai jawo dukiyar mutane ta salwanta saidina umar radiyallahu anhu yana cewa laumata jamalun daya'an Bishad ilfurat la khashitu an yas'alani Allahu anhu yake cewa idan da a ce a wani raƙumi zai mutu saboda sakaci a can gefen furat yake cewa da na ji tsoron kada Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ni saboda haka saidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya zama cewa bai ci sama da abin da ya kamata ya ci bana daga baitulmal akwai wani yaransa mai masa hidima ya taɓa kawo masa wani nono sai saidina umar bai gane daga inda aka kawo nonon ba sai yake cewa da shi wai haka min haina hadhan labani hadha yake cewa daga ina ka zo da wannan nonon sai yake cewa ya kai amirul mu'minin wannan nonon na samo shi ne daga wata uh, taguwa wacce ɗanta ya gudu saboda haka shine na kawo maka domin ka sha daga dukiyar Allah saboda haka dina Umar radiyallahu anhu sai yake cewa kai canka yanzu kana so ka shayar da ni wuta ne saboda haka saidina Umar radiyallahu anhu ya yi haka ne ba don komai ba illa saboda ya kiyaye dukiyoyin mutane wanda kuma kiyaye dukiyoyin mutane yana daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya zo domin ya yi kamar yadda shatubi yake cewa gaba ɗaya abubuwan da shari'a ta zo domin ta kiyaye guda biyar ne na farko kiyaye addini na biyu kiyaye rai na uku kiyaye tsatso na hudu kiyaye hankali na biyar kiyaye dukiya shatibi yake cewa falau udi malmalu lam yabqa aishun saboda duk lokacin da aka rasa dukiya to za a rasa rayuwa gaba ɗaya. sayyidina umar bai tsaya wajen kiyaye dukiyar baitulmali a karan kansa ba a'a hatta iyalansa yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya zama cewa ya hana su taɓa dukiyar mutane sai na umar radiyallahu anhu ya kasance yana cewa da iyalansa innan nasa na ilaikum kama yanzuru tsairu ilal laham fa in waqatum waqa'u yake cewa mutane fa suna kallon abin da kuke yi suna kallon yadda kuke taɓa dukiyar Allah idan kun taɓa su ma sai su taɓa don haka suna kallon ku kamar yadda tsuntsu yake kallo izuwa ga nama saboda haka duk lokacin da kuka fada kan wannan dukiyar su ma za su fada idan kuma kuka nisance ta su ma sai su nisance ta saidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana taka tsantsan wajen wasu daga cikin danginsa ko kuma na kusa da shi su taba dukiya daga cikin dukiyoyin allah subhanahu wa ta'ala an rawaito daga aslam yana cewa abdullahi da kuma ubaidullah 'ya'yan umar radiyallahu anhu sun taba fita a cikin wata runduna zuwa iraq lokacin da za su dawo gida sai suka bi ta wajen abu musa al'ashari wato abdullahi bin qais a lokacin shi kuma abu musa al'ashari yana uh, gwamna a basara saboda haka sai ya yi maraba da su ya sauƙaƙe musu uh, al'amuransu saboda haka sai yake cewa uh, aikuwa da zan iya da na yi muku wani abu wanda zai amfane ku sai yake cewa da su akwai wata dukiya daga cikin dukiyoyin allah wacce nake so na aika ta zuwa ga Uh, shugaban muminai saboda haka ina ganin zan ranta muku ita idan na ranta muku ita sai ku sayi a wani abu a iraki sai ku je sai ku sayar da shi a madina sai ku kai wa umar radiyallahu anhu uwar kuɗin abinda kuka samu na riba ku kuma sai ku riƙe saboda haka sai suka aikata haka don haka shi kuma sai ya rubuta wa sayidina umar radiyallahu anhu ya sanar da shi wannan abin da ya aikata lokacin da suka je wajen sayidina umar radiyallahu anhu sai sayidina umar yake tambayar su shin duka wannan rundunar haka ya yi musu ta'amuli sai suka ce a'a saboda haka sai dina umar radiyallahu anhu sai yake cewa ku kawo wannan dukiyar gaba ɗayanta da kuma ribar da aka samu abdullahi dan umar sai ya shiru shi kuma ubaidullah sai yake cewa da umar babansa sai yake cewa mayan bari laka ya amiral muminin sai yake cewa gaskiya abin da kai bai yi ba ya kai amirul mu'mini yanzu idan da a ce wannan dukiya halaka ta yi ko kuma wani abu ya samu na kasu ai mu ne za mu biya sai sayyidina umar ya ce masa a'a kawo dai wannan kuɗin duka da ribar da kuka samu sai abdullahi ya yi shiru shi kuma ubaidullah sai ya ci gaba da yin muraja'a yana ta jayayya da mahaifinsa sai wani mutum daga cikin waɗanda suke tare da umar radiyallahu anhu sai ya ce masa me yasa ba za a zamar da shi kamar sharikatul mudaraba ba ma'ana a sanya shi ya zama cewa kamar kuɗi aka ba su da niyyar su yi kasuwanci abinda aka samu na riba a raba gida biyu su su ɗau wani ɓangare a ita ma bai mali ta ɗauki wani ɓangare saboda haka sai dina umar a ƙarshe sai ya yarda da wannan shawarar sai ya anshi uwar kuɗin ya kuma anshi rabin ribar da aka samu a wannan abin da sai dina umar radiyallahu anhu ya yi ya dace da manufofin shari'ar addinin musulunci saboda yana daga cikin abin da yake nuna tsantsenin sai dina umar radiyallahu anhu yana kuma daga cikin abin da yake nuna cewa tabbas saidina umar yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen kiyaye dukiyar mutane yana daga cikin abubuwan da saidina umar radiyallahu anhu ya yi shi ne ya hana a bawa waɗanda suke da raunin musulunci a ba su wani kaso na musamman daga zakka ya hana a basu wani kaso na musamman daga zakka kamar yadda muka sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana bawa waɗanda suke da raunin musulunci ko kuma wanda ake fatan za su musulunta ana iya ba su daga zakka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum Allah madaukake sarki yake cewa ana ba da zakka lil fuqara'i ga fakirai wal masakini da miskinai wal amilina alaiha da kuma waɗanda suke aiki akan wannan zakkar wal mu'allafati qulubuhum minhum ma'ana da waɗanda ake sa ran za a jawo zuciyarsu zuwa musulunci ko kuma waɗanda suke cikin musulunci amma kuma ake fatan a ba su abin da zai ƙarfafa musu wannan musuluncin nasu sai umar radiyallahu anhu ya yi kokari wajen dakatar da wannan raban da ake ba su ba don wani abu ba illa saboda fahimtarsa da manufofin shari'a an rawaito cewa oyayina da kuma al'aqra bin habis sun zo wajen saidina abubakar radiyallahu anhu sai suka nemi cewa ya ba su wani rabo daga cikin irin rabon da aka saba ba su saboda haka saidina abubakar sai ya ba su wani rabo ya rubuta musu wasiƙa ya ce amma su je wajen saidina umar radiyallahu anhu domin ya zama cewa ya shaida akan wannan rabon da saidina abubakar radiyallahu anhu ya saba ya ba su ma'ana saidina abubakar radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa inda yake faɗin abin da ya ba wa waɗannan mutane lokacin da suka je wajen saidina umar radiyallahu anhu sai saidina umar ya tofa mata yawo ya goge abin da aka rubuta saboda haka su kuma sai suka buƙata. su kuma sai suka fusata suka ce a ya aka yi za ka hana abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bamu mai isa kai kuma yanzu za ka hana mu sannan kai ne halifa ko kuma saidina abubakar ne halifa sai saidina umar radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana baku a lokacin musulunci yana makaskanci yanzu kuma musulunci ya riga ya samu ɗaukaka don haka kuma ku je ku sha wahala ku nemi na kanku kamar yadda mutane suke yi saboda haka saidina umar radiyallahu anhu sai ya je wajen saidina abubakar yake cewa da shi me yasa ka ba wa waɗannan mutanen ba tare da ka ba wa ragowar jama'ar musulmai ba kamar yadda ka ba su saboda haka sai dina abubakar radiyallahu anhu sai yake cewa ai na nemi shawarar mutane ne shi yasa na aikata hakan sai dina umar radiyallahu anhu sai yake cewa da sai dina abubakar radiyallahu anhu wannan abin da ka ba su shin wani abu ne wanda yake haƙƙinka ne ko kuma na musulmai ne gaba ɗaya sai sai dina abubakar yake cewa na musulmai ne gaba ɗaya saboda haka sai yake cewa don haka ina ganin bai kamata ka ware waɗannan mutanen da wata kyauta ta musamman ba aikin da saidina umar radiyallahu anhu ya yi a nan gurin aiki ne wanda yake nuna fahimtar sayidina umar radiyallahu anhu da manufofin shari'ar addinin musulunci aiki ne wanda yake nuna cewa tabbas sayidina umar radiyallahu anhu ya fahimci manufofin shari'ar addinin musulunci yadda ya kamata saboda kasancewar ya fahimci manufofin shari'ar addinin musulunci yadda ya kamata shi ya sa ya yi wannan domin a fahimtar sa babban makasudin da ya sa ake bawa waɗanda suke da raunin musulunci ake ba su dukiya to saboda a jawo zuciyarsu ne zuwa musulunci ko kuma a ƙarfafe su ci gaba da zama a musuluncin yanzu kuma musulunci ya riga ya ƙarfafa don haka saidina umar radiyallahu anhu yake ganin cewa babu buƙatar a ce an ci gaba da bayar da wannan dukiyar saboda haka shi yasa saidina umar radiyallahu anhu ah, kamar yadda aka rawaito a wasu ruwayar yake cewa faman sha a fali umin wa man sha a fali yakfur a wasu daga cikin mutane musamman waɗanda ba su fahimci addini ba suna sukan sayidina umar akan wannan aikin da ya yi sai dai abin da ya sa suke sukan sayidina umar radiyallahu anhu suna sukansa ne saboda karancin fahimtar su da manufofin shari'ar addinin musulunci amma idan da a ce sun fahimci manufofin shari'ar addinin musulunci to da tabbas ba soki umar ba saboda shi umar ya fahimci cewa ana ba su ne saboda raunin musulunci don haka a fahimtar sayidina umar tunda addinin musulunci ya yi karfi to ba za a ba su ba don haka ba ya ɓata hukuncin ayar allah ba ne a'a ya dakatar da shi ne saboda yana ganin hukunci ne wanda yake ya ta'allaku da wani sababi don haka tunda ba a samu sababin ba to ba zai yi hukuncin ya tabbata ba Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah maɗaukakin sarki ya sanya rayuwarmu ta zama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a cikin wannan darasi da ya gabata tabbas za mu gane girman saidina umar radiyallahu anhu za mu gane irin yadda saidina umar radiyallahu anhu ya kula da maslahohi na mutane za mu ga irin yadda saidina umar radiyallahu anhu yake kokari wajen tabbatar da manufofin shari'ar addinin musulunci yadda ya kamata insha allahu ta'ala a darsa na gaba za mu ji wasu daga cikin muhimman abubuwa a rayuwar saidina umar idan ba a manta ba a cikin wannan darasi da ya gabata mun yi bayanin irin yadda saidina umar radiyallahu anhu ya yi kokari wajen a tabbatar da adalci a tsakanin mutane inda hatta shi kanshi baya yalwata kanshi a al'amuran da suka shafi baya yalwata wa kanshi a al'amuran da suka shafi ah, dukiyar mutane ya kasance yana ɗaukar abin da ya sawwaka na daga dukiyar mutane kamar yadda kuma za mu ga cewa sayidina umar radiyallahu anhu hatta iyalansa ma yana yi musu wasiya akan cewa ah, kada su dinga taba dukiyar mutane saboda inda suka taba dukiyar mutane su ma mutane za su taba dukiyar ƙarshe kuma sai a samu hayaniya da kuma rashin tsari allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a rayuwarmu godiya ta musamman ga gidan tv na wisal hausa insha allahu ta'ala za mu haɗu da ku a wasu darussan nan gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم